This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro kama da wani la'asariya da fatan kuna lafiya suna na sarfi hashin gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 23 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. A yau Litinin Firaministan rikon kwarya a Labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin kasar ta Labanin. Babban hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu ya faɗa a yau Litinin cewa akwai alamun da ke nuna Koriya ta Arewa da shirin tura ƙarin sojoji da makamai domin tallafawa yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Babbar jami'ar adawa ta Koriya ta kudu ta yi barazanar tsige mukaddashin shugaban kasar Han Duk Sun a yau Litinin. To kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta ce ta kwato kimanin naira biliyan 40 daga barayin biro. Wato dai Afirka tana da arziki sai dai wasu matsaloli ne irin da cin hanci ke kawo koma baya. Babba kuwa wannan shine babban matsalar mu inda babu cin hanci da rashawa ba mu da hujjar zama talakawa. haka kuma za a ji cewa a daidai lokacin da bikin sallar kirsimeti ke karatowa yan uwa musulmi a jamhuriyar nijar sun sha alwashin agaza kiristoci don gudanar da bikin lami lafiya gaskiya tun da wannan wata ya kama akwai addu'o'i da muke yi domin zaman lahiya na ƙasa domin dukkan a yi salloli wannan cikin farin ciki kuma a samu albarka Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda baban gidan jibrin ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raru ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. A yau Litinin Firaministan rikon kwarya a Labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a kudancin ƙasar ta labanin inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin isra'ila da mayakan kungiyar hezbollah su fice daga karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kusan wata guda da ya gabata mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar labanin unifil ke takawa bayan ya gana da kwamandojin unifil ya kuma fara ran gadin da ya kai a barukokin sojin ƙasar. ya kuma bayyana bukatar janye sojojin Isra'ila daga Labanin yana mai cewa sojojin ƙasarsa za su iya gudanar da ayyukansu. Yarjejeniyar tsakaita wutar ta yi kira da aike da dakarun Labanin zuwa kudancin ƙasar yayin da dakarun Isra'ila da Hezbollah ke ficewa. Babban hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu ya faɗa a yau Litinin cewa akwai alamun da ke nuna Koriya ta Arewa na shirin tura ƙarin sojoji da makamai domin tallafawa yakin da Rasha ke yi a Ukraine. sanarwar da JSC ta fitar ta ce karin makaman da aka kammala hadawa sun hada da jirage marasa matuka na kunar bakin wake kuma tuni koriya ta arewa ta aike da makaman harba makaman roka 240 mm da manyan bindigogi masu sarrafa kansu 170 mm zuwa rasha tun koriya ta arewa ta aike da dakaru kusan dubu sha biyu zuwa rasha a cewa koriya ta kudu amurka da ukraine JSC ta faɗa a yau Litinin cewa an kashe ko kuma an raunata akalla 'yan Koriya ta Arewa dubu ɗaya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar adawa ta Koriya ta Kudu ta yi barazanar tsige mukaddashin shugaban ƙasar Han Duk Sun a yau Litinin idan har ya gaza amincewa da dokar kaddamar da bincike na musamman kan yunkurin da bai yi nasara ba. wanda shugaba yun suk yol ya yi yunkurin saka dokar ta ɓaci ta soji firaminista han ya karbi ragaman mulki daga yun da aka dakata a ranar 14 ga watan disambar da ya gabata kuma yana fuskantar shari'a a kotun tsarin mulki kan ko za a sauke shi ko a'a yayin da take da rinjaya majalisar dokoki jam'iyyar adawa ta democratic party dp ta zartar da kudurin doka a wannan watan da nada lauya na musamman da zai gurfanar da yun mai ra'ayin mazan jiya kan zarge-zargen ta yadda zaune tsaye da sauran laifuka tare da bincikar matarsa kan badakalar wata jakar alfarma da wasu zarge-zarge. To nan ba da jima ba hafi zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan hukumar yaƙi da cin hanci ta icpc ta ce ta kwato kimanin naira biliyan 40 daga barayin biruwa tsakanin jami'an gwamnati a cikin shekarar nan ta 2024 mai karewa shugaban icpc dr musa adamu aliyu ya bayyana haka a taron bita ayyukan hukumar na shekara da ya samu halartar shugaban efcc da sauran jagororin hukumar da suka shafi mu'amala da kuɗi nasir adamu ya haɗo mana da wannan rahoton Dr. Musa Adamu ya ce binciken da suka gudanar ya bankaɗo ayyukan rashawa masu ban mamaki daga bangarorin da ba a ma tsammani. cikin misalin da ya bayar har da karbar makudan kuɗi wajen biyan ma'aikatan bogi da wasu hanyoyin karkatar da kuɗin gwamnati. Inda an yi amfani da su da ya kamata za a iya ɗaukar matasa da da ba su da aiki a Najeriya amma wasu suna amfani da wannan damar su karkatar da wannan kuɗin zuwa aljihunsu. Yawancin matasa ba su da aikin yi mun san gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma waɗanda suke amfani da wannan damar su saka mutane na karya a cikin jadawalin ba da albashin gwamnati wanda yake dakusar da yadda mutane za su samu aiki gaskiya abu ne da yake ni shi ne abin da zan iya ce maka a wannan shekara ɗaya da na gani wanda yake gaskiya yana da matukar illa ga wannan abu da yake faruwa a Najeriya na cin hanci da rashawa. Shugaban hukumar EFCC Ola Olukoyede ya karfafa muhimmancin aiki tare tsakanin hukumomin biyu na yaki da rashawa na Najeriya. Students, we have that duk aikin da ya shafi icpc kara kai wa efcc haka nan duk aikin da ya shafi efcc kara kawa icpc in ji olu koyede So actually, the teeth of the fight against corruption is in the mouth of judges, and they have to be able to apply them like lions. Shi kuma kwamishinan yaki da cin hanci na Saliyo da ya zama babban bako mai jawabi ya koka kan yadda ya ce akan gudanar da bincike mai kyau amma a kotuna sai a samu cikas wajen wa'in ma yanke hukunci mara tsauri kuma masu laifi su zama an wanke su. Daya daga malarta taron Dr. Suleya Usule ya ce matukar an yaƙi cin hanci to duk 'yan ƙasa za su amfana da arzikin ƙasa. Za a samu kuɗin da kowa za a iya yin aiki ya ji daɗi rayuwarsa ta canza. Wato dai Afirka tana da arziki sai dai wasu matsaloli ne irin da cin hanci ke kawo koma ba Babba kuwa wannan shine babban matsalar mu inda babu cin hanci da rashawa ba mu da hujjar zama talakawa. Babu. hakanan shi ma kwamishina hukumar prince dauda yahaya ya ce suna da dukkan na'urorin gudanar da aiki an yi aiki watan kaza ne ga watan kaza sai a jawo wajen a wannan watan a gani menene ya kai a wajen idan an yi aiki ya za a gani eh, idan ka ce ranar kaza ga watan kaza ne ranar kaza to ai akwai ma'aikata da suke aiki a wajen akwai blog akwai siminti akwai menene duka dan an ije su ai za a gani idan babu fa za mu jawo shi daga baya mu zo har kan wannan lokacin mu kawo gaba mu wuce gaba mu wuce gaba har mu kawo wannan lokacin mu nuna maka da kanka gani na yake shi ke sai ga ya zauna shuru kawai taron ya karfafa cewa kudaden da ake sacewa sun kai matsayin da za su iya samar da ababen more rayuwa ga dukkan 'yan kasa nasiru adamu Kaya murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Amir Kaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dama da karshen labaran duniyar. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai. Makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya, amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya. Dangane da Trump, wanda ya yi kamfe kan faɗaɗa amfani da hukuncin kisa, Biden ya ƙara da cewa a cikin kyawawan ayyuka ba zan iya ja da baya ba in bar sabuwar gwamnati ta ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa da na dakatar ba. Kamfanonin kera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna. kuma suna jin daɗin bukukuwan juna. Bikin Kirsimeti misali ne a Dakar babban birnin ƙasar, inda a cikin watan Disamba aka cika birnin da kayan ado da kasuwannin Kirsimeti da ke jawo iyalai masu neman kyaututtuka a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. A shagon Kids Palace a Dakar, babban birnin ƙasar, shugabar kamfanin Fatimatu Diop ta ce kayan wasan yara suna sayuwa cikin sauri a tsakanin iyalai da ke son kayan wasan yara masu ilmantarwa da ke nuna al'adun ƙasar. To madalla. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu faɗa cikin rahotannin namu inda za mu je rahotonmu na farko. a jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da kiristocin ƙasar ke shirye-shiryen sallar Kirsimeti na wannan shekara. Musulmi ne ke cewa kamar yadda suka saba a kowane lokaci irin wannan za su raka mabiya addinin na Kirista na shagulgulansu na tunawa da ranar haihuwar Yesu almasiyu na wannan shekara. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauke da wannan rahoton. Yanzu haka dai Kirsi ya rage ga ranar 25 ga watan Disamba wannan shekara inda Kiristocin duniya ke shagulgular zagayowar ranar sallatar Kirsimati don tunawa da haihuwar Yesu almasihu. Kuma tuni shirye-shirye su kan kama na wannan sallar tabana ga Kiristoci a jamhuriyar Nijar kamar yadda Pasto Muntari Manzo ya yi mana karin bayani. Gaskiya tun da wannan wata ya kama akwai addu'o'i da muke yi domin zaman lahiya na ƙasa domin dukan a yi salloli wannan cikin cikin farin ciki kuma a samu albarka ta kasance a cikin wannan ƙasa tamu da duniya gaba ɗaya kuma muna addu'a domin dukkan inda za a yi taro na waga babbar sallah da za a yi ta noel muna addu'a ubangiji ya sa hannun shi ta zama abin addu'o'in su zama abin karɓa ga ubangiji kuma ya biya bukata musulmin ƙasar ta hanyar ƙungiyar nan mai kula da haɗin kan mabambanta addinai mai suna sedir ta ƙarfafa wa kiristocin game da basu haɗin kai don ganin cewa sallar tasu ta bana ta gudana laulami malam muhammadu dan wazifa shine shugaban wannan kungiyar reshen birnin kwanni muhammadu dan wazifa coordinator na sedir haɗin kan musulmi da sauran duk addinai duka kaninmu da kiristoci ba ma batun sai ga sallah ba ta kirsa mata ko shi muna tare da su don dukkan lamuran mu kan haɗu tare da su muke su sukan ziyarce mu kan ziyarce su kuma duk abin da ya shahi su ya shahi mu dan haka lalle wannan bambancin addini bai bambanta mana mu'amalan mu ba bai bambanta mana soyayyan mu ba bai bambanta mana manhum ta tattalin a lafiya dan haka mun koyo shi abin da muka tattali idan irin wannan sallah ta kama muna addu'a Allah ya sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kamar suka yi mana addu'a idan za mu sallolin da muke yi mu ma su ne addu'a na ayi lahiya a kare lahiya mu ma shi a gurin mu koyo shi kuma haka muka son abin ya tabbata har abada shi ma isya haris na mabiya shi'a ya jaddada wannan fata alkhairi da suke wa kristi kiristocin inda ya ce su ne mafi kusa a makwabtaka da addinin musulunci. Sai a su murna dangane da zagayo da ita wannan rana ta miliyariya ta annabi Isa alaihi sala muna taya su idan Allah saala ya nuna mana ita wannan rana ta cewa tuna da annabi Isa alaihi sala muna taya su murna wanda su yi kusa duk wasu addinunuka wanda ake cewa wannan addini na kazana wannan addini na buda na wannan addini na kazana to yan uwan mu kirista su yi kusa gare mu kuma su tari idan muna tarurruka na abin da shi harkar musulunci muke gayyata su suke gayyata mu tuni dai kiristoci da musulmin kasar suka yi kira ga mabiyansu da su yi amfani da wannan lokacin don daga hannuwansu sama su roƙi allahu tabaraka wa ta'ala don kawo zaman lafiya ga ƙasarsu da makwabta da ma dukkan faɗin duniya sunana fassar abubakar musa ina a matsayin shugaba birnin kwanni mun yi addu'o'i ko muna cikin yi har zuwa wannan karshen wata ubangiji allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma biyar ga wata kuma za mu ci gaba da hidimomi na addu'o'i abu na farko shine muna hara danka kasa da shugabanni na kasa a hannun Allah ka ci mu je Barcelona wasu abubuwa muna addu'a domin su da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ai wannan magana sun kai sun hade ta na karkashin maganar manzon Allah sallallahu alaihi da shi annabi Isa tun da su ne su abinda yake kiran magoya baya ne shine ai zaman lahiya a roki Allah zaman lahiya har manzon Allah ya gama cewa wa du'a lil bala'i ku yi tattalin addu'a don cinkan ko da wani bala'i zai zo annabi Isa shi ma haka ya rayu mai kira na zuwa ga azamna lahiya kiristoci dai sun koka da halin rayuwa mai tsada da ake ciki a halin yanzu yayin da yara da uwayensu mata ke ci gaba da kai komo wajen maɗumka tela don kammala musu ɗumukan sallar kirsimati a cikin wannan lokaci haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna Wan Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a yaushe muna kan yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To a nan Washington DC yanzu agogon na cewa karfe 10 da minti 15 na safe. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Na sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai leƙa ne jihar Jigawa ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar matsalar ƙananan yaran da ba sa zuwa makaranta wani ƙididdiga na hukumar majalisar ɗin yankin duniya wato unicef ya nuna cewa akalla ba a ƙasar ba akwai yara kusan dubu ɗari takwas da ba sa zuwa makaranta a jihar ta jigawa matakin da kuma ya ja hankalin hukumomi a jihar musamman ma dai 'yan majalisar dokokin jihar ta jigawa a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin honorable haruna adiyo to kowane mataki 'yan majalisar suka ɗauka domin magance wannan matsala tambayar kenan da wakilinmu mahmud kwari ya yi wa kakakin majalisar dokokin gwamnan jihar ta jigawa honorable haruna aliyu unicef ta kawo mana data wasu bayanai ta sami yan majalisa har ta da ce muka zauna a kaduna muka yi mitin take nuna mana bayanai cewa akwai yara da ba sa zuwa makaranta aka fito datas na kowane lokacin wanda nima gari na akwai hadija bina na abin area ita ce take da list irin karamin yaran da ba sa zuwa makaranta wannan yasa muka yi alkawari mu da su unicef su da suke mutanen kasar waje ma suka zo don su taimaka sun damu da mu su dawo makaranta muka cewa to mu a matsayin mu na 'yan majalisu wakilan al'umma za mu tabbatar mun rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta muka yi ma commitment muka rubuta yarjejeniya tsakanin mu su muka musu alkawari cewa majalisa za ta je kowa zai je constituency ya yaki wannan abun ya kokari ya ga cewa ya yi wani abu da zai motivatin yara su dawo makaranta a lokacin na sa emergency zan ci kan out of school children dokar ta a akan yaran da ba su zuwa makaranta nan muka yadda muka sa hannu yanzu dai akalla yan majalisu sama da constituency ashirin ne wannan program sun ba tallafi kuma za mu ci gaba da yi ah, kuma kowane mutum talatin sun yi sannan za mu ma mu ci gaba da yi mu tabbatar mun rage al'umma yara ƙanana da kuma yan firamare zuwa junior secondary sun tabbatar cewa sun dawo makarantu a kasafin kuɗin bana saboda gwamnati tana da tsari musamman akan harkar ilimi kashi talatin da biyu na kundin kasafin kuɗin jihar jihar jigawa ah. aka yi bangaren ilimi a cikin wannan bangaren ilimin da aka yi akalla a kashin da aka kai basic education ma ilimi matakin farko yana ya fi yawa ya fi na education ma yawa ba don komai ba don a samu ingancin karatu a ƙasa idan aka samu ingancin karatu a ƙasa shine zai yield result da za a samu a sama za kuma tabbatar cewa an sa kuɗaɗe masu inganci isassu akan yaƙi da yara su koma makaranta akan an tabbatar an ba su ilimi nagartacce a jihar jigawa ina da kayan da ya kai na mutum dubu ɗaya amma na ce ba fara da mutane akalla mutum ɗari uku so da uniform da littafai kamar yana gani nan ma a ofis na ga littattafai nan eh, the some box za mu ci gaba da bayarwa har mun tabbatar domin shi ya rike sakitare ya ba mu analysis na ƙididdiga na ƙauyukan da eh, irin ba sa zuwa makaranta a cikinsu ne ya ba mu ƙauyuka shi da su ne worst ba sa zuwa makaranta shi ne wanda muka da wannan sabuwar dalan a cikinsu akwai majirga akwai na fadawa a kan dai saboda ta bata hannuna amma dai gaskiya wannan shine sa muka yi a wannan garin kuma za mu yi kokari mu ga cewa kowanne gari mun kai mara ɗaukin da ya dace don mu tabbatar yara sun dawo makaranta dukkan kananan hukumai yan majalisa suna yi. Alhaji Muhammad Garba shine hakimin karamar hukumar miga a yankin masarautar Dutse a jihar ta Jigawa wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan matsala da kuma hoɓɓasa da hukumi ke yi na magance matsalar rashin zuwa makaranta a jihar ta Jigawa. Alhamdulillah a gaskiya a matsayin wannan shugabanni mun yi murna kwarai da gaske da wannan gagarumin gaba da tallafi domin shigar da yara wanda ba sa makaranta su koma su ci gaba da karatu a gaskiya ne a irin wurin da muka zafa yau aka je girma kakakin majalisa ya ba da wannan tallafi irin wuraren da har yanzu iyaye suke da koma ba wajen kai 'ya'yansu makaranta na tabbata abin da aka yau zai cusa wata sha'awa a tsakanin iyayen yara su ga abubuwan da suke ba su wahala ma wataƙila yau duka an zo an sauke musu wanda ya shafi kayan makaranta ne jaka littattafai har ma da kuɗin tara yau aka rabawa yaran to kaga wannan kamar shi uba kuma ya zama ma ba shi da wani dalili da zai ce ba zai tura ɗansa zuwa makaranta ba so wannan abin ya faranta mana rai da gaske dama kuma irin aikin mu kenan kullum a cikin wannan maganganu muke da mu da dagatai masu unguwanni da limamai wajen faɗakarwa kan a kai yara makaranta da iyaye suna ba mu wani uzuri su ce ko idan sun kai yaran su makaranta ma yaro zai je yi ne haka ba malami a makaranta ko makarantar ma ta yayi in ana ruwa haka sai dai ya za su yi to duka zuwan wannan gwamnati kusan wannan al'amari gaba ɗaya zama tarihi a yanzu makarantunmu na ƙauyuka muna mun shaida cewa suna cike da malamai kowace makaranta yanzu tana da malaman da akalla za su iya rike makarantar nan su kuma koyar da yara don mun san wannan gwamnatin sama da malamai dubu shida ta ɗauka aiki wannan gwamnati ta malam umar namadi aka kuma tura su gaba ɗaya suka fantsama cikin makarantun firamare a jihar jigawa. to an kamar wannan tsari da shi shugaban majalisa ya jagoranta gashi ta goma shine wanda aka yi maraba da shi wace rawa ku shugabanni za ku taka a wannan mataki na ganin cewa iyaye sun ci gaba da dorawa daga inda aka tsaya eh wannan kaga yau aka yi wannan taro amma tun kafin na bar wurin taron sai da in kira shugabannin wannan gari su tabbatar waɗannan yara da la'adadin da aka zo aka ɗauko su domin mai da su su ci gaba da karatu tabbatar cewa ba mu samu lokacin da muka zo ziyara muka tara yaro ɗaya daga cikinsu zai zo makaranta ba kuma ya alkawarin lalle da su da iyayen za su iya su ga haka ya tabbata. To koya iyayen yara suka ji game da wannan mataki da ake ɗauka na samarwa 'ya'yan nasu ilimi ga dai abin da wasu iyaye ke cewa suna haruna garba wannan wani gari kenan da zan sabuwa kana da yara ina da yara da yana ne yara mutum biyar ne suna zuwa makaranta suna zuwa makaranta to ya kaga watakila wannan yunkuri na shi shugaban majalisa zai ah. taimaka wancan tsari to a gaskiya kamar yadda haruna ali mana a nan makarantar take da lan sabuwa alhamdulillah mun yi godiya ya dago ya taso ya yunkuro da karfinsa ya jajirce zai taimaka mana wajen harkokin ilimi game da yaran domin domin mu samu ginuwa mai kyau mai amfani zuwa gaba. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shiri a madadin wakilinmu a jihar Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku Babangida Ciprin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kalji da ilimi abun rainawa. To madalla a gaida baban gida jibirin yanzu kuma lokacin da za mu kama ku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ku aiko mana ta imel. To bari mu fara da saƙon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina wanda ce salam biyoyi Hausa fatan alkhairi gare ku. ya ku al'ummar karamar hukumar batsari ya kamata mu fito mu yi ma Allah godiya akan saukin da muke samu akan matsalar rashin tsaro domin Allah ya ce idan ne muku ni'ima kuka gode mun to sai in kara muku a gaskiya yanzu kan alhamdulillah muna samun sauki sosai sai sakon sani mai lange-lange yalwaya wuri wanda ce muna yabo da jinjina ga kungiyar dalalan man fetur ta nigeria Ipman a game da rage farashin man fetur zuwa naira 935 a duk lita biyo bayan rage farashin sa ga 'yan kasuwa da matatar dangote ta yi da fatan allah ya sa farashin kayan masarufi ya bi sahu sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗattai da magaram da isuhu makeri maɗattai da iliyasu yakuba digawa da yakuba mai aske ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam ya hausa muna kira ga shugabannin mu biyu masu tarihin da daɗaɗɗiyar alaƙar yawantaka da zamantakewa wato najeriya da nijar da cewa ya kamata su ajiye duk wata adawa da rashin jituwa da ke tsakaninsu a gefe guda su haɗa hannunsu a ƙarshe sai saƙon shehu adamu rijau wanda ya ce a hankali dai a hukumance ana ta rage farashin man fetur a najeriya amma kuma su masu gidajen mai ko gezo sun bar farashin a yadda yake amma da a ce karawa aka yi da tuni sun kara wannan ya nuna cewa zunubin jefa ƙasar tamu cikin wani hali ba na shugabanninmu ba ne kadai har da matalakawa To madalla sai a cigaba da aikowa mu kuma za mu cigaba da kawo muku ra'ayoyinku da kuke aiko mana. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. ku shan kuna neman labarai da dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin whatsapp na sashen hausa na muryar amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio To madalla wannan haka yake sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka inda za mu kawo muku labarai da dumudumin su. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. A yau Litinin Firaministan rikon kwarya a labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin kasar ta Labanin. inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin isra'ila da mayakan kungiyar hezbollah su fice daga karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kusan wata guda da ya gabata mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar labanin unifil ke takawa bayan ya gana da kwamandojin unifil ya kuma fara ran gadin da ya kai a barukokin sojin ƙasar babban hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya faɗa a yau litinin cewa akwai alamun da ke nuna koriya ta arewa na shirin tura ƙarin sojoji da makamai domin tallafawa yakin da rasha ke yi a ukraine sanarwar da jsc ta fitar ta ce ƙarin makaman da aka kammala haɗawa sun haɗa da jirage marasa matuƙa na ƙunar bakin wake kuma tuni koriya ta arewa ta aike da makaman harba makamin roka 240 mm da manyan bindigogi masu sarrafa kansu 170 mm zuwa rasha Babbar jam'iyyar adawa ta Koriya ta kudu ta yi barazanar tsige mukaddashin shugaban kasar Han Duk Sun a yau Litinin idan har ya gaza amincewa da dokar kaddamar da bincike na musamman kan yunkurin da bai yi nasara ba wanda shugaba Yun Suk Yol ya yi yunkurin saka dokar ta ɓaci ta soji. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar donald trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan kargan mulki a cikin wata sarwa da aka fitar a yau litinin biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya. To masu sauraro da haka muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga ango Anwar Yawale da amaryarsa Fatima Ali Sadiq waɗanda za a ɗaura auren su ranar Lahadi 29 ga wannan wata babban masallacin Jibus da ke bakin kara a garin mai gatar na jihar Jigawa. Da karfe 11 na safe Allah ya bada ikon halarta ya kuma baiwa ma'aurata zaman lafiya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe ya taimaka shi ne zo gare ku sai fiona dama injiniyan mu ne mr cedric sai injiniyan mu ne muhammad lalo nisar fili hashin gumen nake cewa assalamu alaikum